wannan rahoto kamar yadda aka sani shekara-shekara muna da shi don mu ga dakikin ko kuma sakamakon da kasashe suke zuwa wajen bangaren yaƙi da cin hanci da rashawa mm. da irin kokari ko kuma rashin kokarin da kasashe suke yi don tabbatar da cewa sun dakile cin hanci da rashawa a kasashen su to wannan shekara sakamakon ya fito kuma mm. najeriya ta samu maki ashirin da shida a cikin ɗari kamar yadda shekarar ta kana ta samu maki ashirin da a cikin dari kuma a cikin jirin ƙasashe najeriya wannan lokacin ta zo dari da arba'in a sakamakon wannan rahoto da ya fito. To wannan an samu kuma ci hanci ya kawo kenan a najeriya za a ce kenan a to gaskiya wannan ba wani maki ne da za mu iya cewa an samu wani nasara ba hmm. ganin cewa akwai kasashen da sun samu maki wajen kamar guda goma ko kuma tun haka ma kenan mu ba ma cikin kasashen da suka samu cikakken nasara wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ganin cewa kawai maki ɗaya ne a maka samu akan abin da ya faru lasi a eh, shekarar da ta gabata duk da dai muna murna kan cewa ba mu koma baya ba kuma ba mu tsaya akan bakin da ya faru shekarar da ta wuce ba to amma ika akwai sauran aiki a gaba. a Ajawal wani irin aiki ne rage a gaban 'yan Najeriya don kawo karshen ko kuma a ce an samu sauƙin wannan cin hanci da rashawa da ke lalata ma ƙasar gabaki ɗaya. To akwai manya-manyan abubuwa da muke so Najeriya gwamnati musamman gwamnatin Najeriya ta yi dan dakile cin hanci da rashawa da yake faruwa. Hmm. Na daidai ɗaya daga cikin wannan al'amari shine yanda ake amfani da iko a ikon gila boge a damfari jama'a ƙasa da sunan za a yi kwangila kuma kwangilan nan ba a yi ta ba ko kuma a yi ta ba kan yanda take ƙa'ida ba. kamar misali kuma wajen bangaren wutar lantarki an kashe makudan biliyoyin dala amma har yanzu 'yan najeriya ba su gani a ƙasa ba babban matsalar da muke fuskanta wajen bangaren shari'a da alkalai shine inda alkalai ake ganin cewa kawai cin hanci da rashawa suke karɓa don wajen ba da sakamako na irin shari'o'in da suke yi kamar misali akwai wasu alkalai suna ba da ma wani wato wato hukunci kan cewa kada a mata tuhumi duk waɗanda suka sati kudaden jiha ko kuma ƙasa duk irin satar da suka yi da rashin kirkin da suka yi an ce kada ma a tuhume su kada a tambaye su to irin waɗannan alƙalan suna ɗaya daga cikin waɗanda suke sa cin hanci da rashawa yake wanzuwa a ƙasa abu na biyu shine inda cin hanci da rashawa ya tsamari wajen tsaro ta mm. kai ta kawo yanzu rayukan jama'a kamar kamar kiyashi suke saboda ana karɓan kuɗaɗen da ya dace a ce an so makamai ko kuma an ba wa jami'an tsaro don a taimaka musu da kayan aiki da kuɗaɗen da ya dace a ce ana biyan su nan ma cin hanci da rashawa ya kanta a wajen dole ne sai an yi wani abu jami'an kwastam da suke bari ana shigo da manya-manyan makamai ana kashe jama'a dole ne a tashi tsaye a canja sa'annan yadda gwamnati take a hana 'yan jarida da 'yan kare yakin bil'adama da masu yaƙi da cin hanci da rashawa mm. ake kama su ake ɗaure su ake hana sakat kuma in an yi zanga-zanga amma kashe mutane kamar yadda ya faru a zanga-zangan da ta wakana ta neman a gyara yadda ake tafi da tafi da ƙasa wajen bangaren yunwa da talauci da rashin aikin yi yara kanana an gani yadda aka kama su aka ci su. ba su ma cancanta ma a ce an kama su ba amma aka kama su aka ɗaure su saboda ba su da galibu hmm. sa'an nan kuma wasu ma aka kashe su ma saboda haka duk irin waɗannan ina ɗaya daga cikin dalilan da ike sa ba za mu iya yin eh, cikakken ci gaba ba sa'an nan yadda ake amfani da kuɗi ake siyan mulki hmm. ake siyan mukamai a Najeriya duk ina ɗaya daga cikin manya-manyan dalilan da isa muke da mashikila a Najeriya to dole ne kuwa sai an tashi tsaye an dakile waɗannan hanyoyi an yi maganin waɗannan al'amari kafin a ce za a samu nasara wajen yaƙi da cin hanci da rashawa.